بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا شرين بجر أتمنى وسامي البركة في manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha hudu in manta ba a watan mars wata na uku na shekarar dubu biyu da ashirin da shida wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da ashek abubakar gumi da ke mariri a nan titin da dubu road dab da kasuwar yan goro a nan cikin birnin kano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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون ينظرون إليك نظر المخشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف نعم فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم بسم الله الرحمن الرحيم وبين تعالى يقول الذين آمنوا ولم يسكن إيمان سنة سورة لولا نزلت سورة me هنا قوم ko بعد yasa ba saukar da aiza inzila A da zara an saukar da wata sura muhkamatun sura wadda take muhkama ba muka sha biha ba ka zikira fi halkisan aka ambaci labarin jihadi a cikinta ka aita lalabi na ke mara za ka zo waɗanda akwai ciwo a zuciyarsu yanzuruna ilaika suna kallo zuwa gare ka nazarar mazashi alaihi min al irin kallo na wanda aka sumar da shi saboda alamun mutuwa ta bayyana a kansa fa'ula lahu ko abin da ya fi dacewa da su طاعة وقول معروف بيية تكمن جنا فمن نفسر إذا أزم الأمر إذا الأمر يأزم <clears throat> الأمر يريس يزق وليس بك الله ذاتيك لتنوي الله ذكية وكان خيرا لهم يا ياشي نسو الخير wannan aya da wasu daga cikin ayoyi da ke cikin suratul tauba da wasu ayoyi da ke cikin suratul munafiqun suna sake fito da hoto a yanayi da munafikai suke munafikai kuma waɗanda suka bayyanar da musulunci don jirin su ya zauna lafiya don dukiyarsu ta zauna lafiya Bai su sami damar yi wa musulunci sharri ta cikin gida saboda sun fahimci addini in ka furta da baki babu ruwan ka da zuciya yana amfani ne da zahiri haka suka fahimci mu'amalar da annabi yake yi wa musulmi matuƙar ka ce la ilaha a baki shi kenan babu ruwansa da kai sai suka ga cewa ba za su iya samun damar su cutar da wani addinin da inda ta cikin gida ba wanda ba wuce yake cewa da ɗan gari akan ce gari kuma haka ne kafin annabi ya ya yi hijira yana mata da munafikai ba fara munafurci ba su wanda ka ga ya musulunta ya musulunta ne ɗan tsafin Allah da abubakar ne da umar da usman da sauransu waɗanda yan shi'an suke ce muku munafikai da ayoyin munafikai sai su tsere a san su amma a maka babu munafurci, wallahi dai wanda ya ya shiga musulunci a maka ya shiga ne don Allah domin dukansa ake ƙonansa ake wahala ake ba azaba ake ba menene na munafurci wanda بني اداء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وبعض المنافق يأتي منافرك يا سامو أسألوني كافون النبي يهجرة أنا دب جاء نبع دبت مدينة ko hakimin madina ko sarkin madina an sa rana an yi komai za a yi sabanin ɗansa حين عبد الله بن ابي بن سلول وهو ان يصيب ليس ثلاثه عند هنا او يصيب خزرت لا رضا وانا بن بنش حتى يلقي تواشيني هاك من مدينه وزوى ان الذي سيصيب ابي يتاكا ابو بكر لكن يوم لا رضا وانا سيسكن مسلمك ما سنة لرواني سكن مسلمك da suka ce akwai wani sarki bayan manzon Allah kuma akwai wani dagaci bayan manzon Allah san shirin da sai rufe ba ka da su annabi arab ya ji haushi an sa rana an yi komai za a naɗa shi annabi ya zama cikas to amma in ya ce ta waje ya sa annabi ba zai iya ba domin yana ganin annabi yana zuwa ya ci nasara a kan kafiran da suke wa zama da na makamman da sauran na garuruwa sai da cewa wannan inda zai ne ba za a yaƙe shi ba bari mu shiga cikinsa bari mu shiga addinin mu yaƙe shi cikin gida mu haɗa kai da kafiran waje wallahi wannan shi ya tsirar da munafurci. Kuda ta a Madina a nan munafurci ya samu, in ba ka tarihin munafurci ba wani shi kuma sun san kansu da kansu sun san junansu sai za a ungula suratun na gara ba a jihun ina ba hal yara su min ahadin sun min sarafu suna signal da ido da baki da junansu da inda suke sannan har a ƙauyuka الله يسوى ومن من حولكم من الأعراب المنافقين ومن أهل المدينة أجل يسوى من أهل المكبة ومن من حولكم من الأعراب المنافقون يقول أن سجدك ويدك أبائن الذي أكون منافقين فيك ومن أهل المدينة هكذا جاء أصل المدينة لا أن مكبة مرضوا على النفاق سنتين سنين مستمرين سنتين إيه؟ منافركم بالغنجبين ba ka alamuhun kai kanka ba ka gane su na hannun alamuhun Allah ya tsaye nake gane su wato akwai munafikan ma da annabi ba iya sani shi dai Allah ne kai saboda tsantsar da ka yi rukuyen shi za ka kalli razuri sidikin abokin manzala tun suna yara Ba abu bakar ka zo ka ce wai ayoyin munafikai suna kansu ka ce abubakar dama can munafiki ne haka wani dan shi a yake faɗa za ka rika jin sa kuka wani wani ne isma'ila wani la'anin ne ba zagin da dawo abubakar da umar da aisha wai shi in ya tashi addu'a ma sai ya yi tawassuli da zagin abubakar da umar kamin ya roƙi Allah ya biya masa bukata wannan wata irin rayuwa ce kuma haka zai mutu za a ci gaba da ambaton abubakar da umar wallahi da za a daina ba ana radiyallahu anhum wa ardahum da za a daina ba Allah ya riga ya gade to abin da babbar surar ko ayoyi suke nuna wa shine duk inda suke za ka ga suna cikin tsoro da firgici da tunani kamar za a saukar da wata sura ta bayyana da abin da ke cikin zukatunsu يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم كلهم قلوب جديد كما جاء شيء وانا دوانا دوانا كتاش كيوتي سورة تاسع وكذا سورة وأن تكوني suna cikin mutane a tsoron kafin to da an yi maganar jihadi jihadi ba da jini ba da dukiya tsoron wannan maganar suke to da munafiki ba iya jihadi Allah ya lanta dalla ma annabi yace asuba da isha munafiki ba iya halatta su sai ya sha wahala ana musu nauyi sai da dama imanin na kwadan harshen idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiquna lakadibun sun fada ne da kwadan harshe kawai to za ka gina ne saboda shauki da san jihadi da san ɗaukaka biyu. hakan bai suke laula ni jila sura ba sau kada wata sura ba ba wata sabuwan bayani da ya ɗai ba wani latest information da ya zo daga Allah ko a fita jihadi ba wani sabon magana jihadi da ya sauka ba laula ni jila sura Allah ya ce fa idan unzila suratin da gara an saukar da wata sura mahukama abin da yake cewa muhkama wanda bayanin ta asili yake baya ɗaukar tawili ba muta shabiha ba kowa na iya bayani bayanin da ke cike cewa tana nufin a yi kaza ba wani tawili ya bukira fi halkita aka ambaci labarin cewa a fita in shiru khifafan wa thiqalan wa jahidu an ce ku zabira a fito Allah ya ce ra'aitan da zai mafi ƙulubihin mara ba ka ga waɗanda su a zuciyarsa akwai ciwo na munafurci amma zan ƙulub kan zuciya zan gare na ilai za ka ga kuma maka wani irin kallo a gefen ido kallo na tsoro kallo na cin jiki tsoro suke a ce wani da wani kuna cikin mujahidin ku fita ko dama annabi yana yin abubuwa kala uku ko hudu na farko ya ce ban ɗauke kowa ba duk wani wanda zai iya fita matashi ne ba tsoho ba mai lafiya ba marar lafiya ba ko ya fito ba a yi listin sunayen sojoji yana ci a nan ba ka isa ka gano ba na biyu annabi yakan yi ɗauki sunaye ya ce da wane da wane da wane sunan ya fito a masu tafiya yakin kaza nan ma ba kai saka dogo kai ka zuwa ba domin nasu ɗin ka ake da sunanka sai dai kana da wani uzuri ka zo ka faɗa in an yarda uzurinka is acceptable to sai a sai ka ko kuma mayaƙan ne suka zo kai tsaye za su yaƙi gidan to anan ba a ɗauke wa kowa ba dole kowa ya fito amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina son mutum ɗari biyu su fito bai kira sunan kowa ba ranar da wanda ya kawo kansa shi kenan wanda bai gobe da ra'a zarge shi ba to za ka kowa na nutse yana kallo yana zura ido yana nakasar da kai yana kallo ta gefen ido kar ka gano ta a cewa na fito da kai za a je dan zuru na ilaika Allah ya ce wani irin kallo da in ta gan shi kamar bugalki irin wanda ba shi yake sa da shi nan ma haka Allah yake nazarar magashi alaihi min al-maut kallo irin wanda gaba ɗaya kamar zai su matsala da tsoron mutuwa tsoron mutuwa a tsoron munafiki yana da tsoron mutuwa kuma mutuwa ta zama dole kama mutuwa da yake ta da tsoro da me aka sami da al-mautu babun wa kullu nasu dakhiluhu al-mautu babun يا ليت شئري ماذا ماذا الموسم الدار الدار دار لئيم إن أمنت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار أموالنا لذوي الميراث ندموها ودورنا لسراب الدهر مدنيها ما دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان بعد الموت يبنيها قبل الموت يبنيها فإن بناها بشر هذا مسكنه وإن بناها بشر هذا بعيشها wani kuma ya tsaye wa lau annana idza mitna turikna da kana ta maut rahata kulli hayy walakinna idza mitna bi isna wa nas'alu ha an kulli shay'in da a ce in mun mutu ma za a tsale mu da ki. amma idan mun mutu ba mana tambaya akan komai da komai suna da tsoron mutuwa sai Allah ya ce ba tsoron mutuwa ce ya kamace su ba a aula lahum abin da ya fi dacewa gare su ta'atun wa qaulun ma'ruf wata ta yana magana tana da alaƙa da ta farko a aula lahum ta'atun wa qaulun ma'ruf wasu kuma suka ce fa aula lahum magana ta tsari to hakan tsoron da tsibitin da wanne wani idan shi ya fi dacewa da rashin kwanciyar hankalin fa aula lahu to shi ya fi dacewa da su ta dan ta'atun wa qaulun ma'ruf sabuwar magana ce yin da'a da magana ta daidai da magana wadda shari'a ce ta da ita ita ce abin da ya kamace su sai za a zama al'amur idan al'amarin ya yi azama al'amarin ya zama tafkuwar jihadi ya zama kankana Allah ya ce sarai sa da sun fi mutum yi wa Allah gaskiya sun fito a mutane frank masu gaskiya da kana sauran lahu ya ya fi musu alkhairi da dai wannan tsoron فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقضوا أسمعوا أرحامكم نعم. أولئك الذين لعنهم الله فعصمهم وأعمى أبصارهم فهل أتيتم ألا يأتي أمانه شيء كنا زفن كنا تمانه إن توليتم لم كن جيوا دبايا أمتينك نمنا فكنت an tusiru fil ardi kuna tabarna a ban kasa wato qattu arhamakum kuna yanke zumuncin ku ba ku ba uwa idan wannan kuna tsammani shine abin da zai kai sheku sai Allah ya ce ulaika alladina la'anahumullah irin wa'annan sune wadanda Allah ya tsine ya ma tsine musu ya nesanta su daga rahama fa asammahum ya kurmantar da su wa a'ma absarahum ya makantar da idanunsu ba za su gane komai ba نعم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فلا يتدبرون القرآن باسا على أثري باسا لورا باسا تدبر باسا تأمل da alkur'ani ne am ala kulubin akfaluha ko kuma a zukatan akwai rufi akwai fadilok akwai abubuwan da suka rufe zukatan mai kun yi kafin ba sa gane komai wato da suna gane sirrin alkur'ani ba za ma su ga suna munafurci ko suna so su kuci musulunci da din ta wannan magana daga Allah kake إن الذين ارتدوا على أدبارهم بما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم نعم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم لن يؤمن بسك يبدأ سكجية أكن دجاجبن سكجية على أدبارهم تباين باين سو تكمين باسة المسلم في باين في شجيتك من بعد ما تبين لهم الهدى باين شريعة بين أغريس الشيطان صور لهم الله يكي شيطان يكي آية مسلم shi yake bayyana musu shi yake sa musu wannan tunanin sayyana lahum wato a sa ma tunani walakin kowa lafi amri wato nafi na ce sayyana abu ya zama a tunani sai ta bi ne daidai a shaidanu sayyana lahu wa amla lahu shi yake musu imladi shi yake musu shifta shi yake musu yanin dictation suke yake karanta musu suke nuna abin da shaidan yake so ذلك بأنكم أبن يجمعون سيهم sun kasance kalolin da zai na kari himanin zalallah suna gaya wa kafiran da suka kyamaci abin da Allah yake sassaukar wa annabi to za ka ji suna gaya masu ta bayan fage sanaɗe ukun fi ba'adil amri za mu riƙe muku ɗa'a da biyayya a cikin wasu al'amura wato kullum munafikai sun haɗa kan da kafirai dan da su gani da su hada kai da su ba kamar in yaƙi ya zo ko in za a murkushe musulmi su ma za a hada da su idan suka yi nan munafurci gani ke za su samu sauƙi ko a yau munafikan duniya musulmi suka ce gani da sa ce hada kai da su amerika da isra'ila an an tashi kawo hari karata yi wannan ba ruwansa wannan ba mai zafin addini ba ne wannan muna tare da shi wannan namu ne amma shi sa kai suke haɗa kai da su sai ne suke amerika kamar wata allah ce kamar mala'ika ce da ba a iya guje mata sai da duk sanda za su fushi da musulmi za su kawo mata harin da suke cewa ba ta yi da su wani alhali wallahi musulunci a musulunci a gurin inda kai musulmi ne kuma kana sa gaba gabar kai sallah to ko me za su ba za su da kai ba ba su yarda da kai ba ina da wani sulusu da shi na sani ya yake cewa ai bayan mun gama da iran ya ce babbar matsala a gurin shi ne sai musulunci shi ne babban matsayin duniya the great enemy enemy na duniya na alam ya ce kai shi ne al'islam shi ne musulunci babban matsayin addini babban matsayin duniya sai musulunci kai farka bai wa alai ba za a gama da shi da ka da za su bar sauran laraban da makudan kudin da suke bawa duk su ba Allah ya duk sun tafi a banza ba za su dawo ba wannan sarkin makan da ya dauke da min tiriliyoyin kudi ya ba Allah abin tausayi ne kai ba ka ciyar da kasar ka gaba ba kai ba ka taimaki addinin ba kai ba ka taimaki talakawan duniya ba ka ga ka da kuɗi kuma yana ɗaga yana kallon ka wani shiri yana kallon ka wani kare da ce ka wani mutum suna jin cewa sun isa ne a bas Allah ya ce suna gaya da kafiran nan da nutsu ku fi babin abu Allah ya alamu isra'arakum Allah ya ce ya san sirrin ya san secret ɗinsu ya san mai suke ɓoyewa a cikin ran ba abin da bai sani ba فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم نعم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبوا أحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أدغانهم بنجي يكي فتاة إذا سوفتهم الملائكة me kake zato zai faru إذا kake tsammani idan mala'iku suka zo karɓar yadribuna wujuhahum adbarahum mala'ikun na dukan fuskokinsu na dukan gaban bayansu da mazauninsu ta ko ina ta gaba ta bayan dukan su ake idan an zo karɓar ransu me yasa zalika bi annahu mustabu saboda yawan munafikai sun bi ma askhata abinda zai kusa ta Allah shi bi abinda zai ta wa Allah a shi suke bi wa kare horo da yanahu sun kyamaci yardar Allah ba ta neman yardar shi fa ahbata Shi shine ubangiji yake rusa aikin su yake lalata tsarin a min duniya da kuma ayyukan su na ibada ma baki daya am hasiba alladhina fi qulubihim maradun wai su waɗannan da suke da ciwo a zuciyarsu na munafurci tsammanin suke Allah ya kharija Allahu Allah ba zai fitar da abin da da abin da zukatan suka ɓoye na da'ina na ƙullata na jin haushi ga musulmi ba ma'ana Allah yana da ikon da zai fito da shi duniya ta gane kowa ya gane kafin masu ga duniya ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولو نشاء الله يقول إن دعم لنا ما داموا فوق لا أريناكهم da duk mun nuna maka su wani bai wani sai bayan ɗaya wahid cin wal wahid kowa ta gane shi fala arabtahum bi simahum ba ka gane su duk da alamomin su cewa wannan munafiki ne wannan munafiki ne in ne ga dama Allah ya ba mu nuna muku amma wala ta'rifu annahum fi lahanin tsawon kaga yau da kuma za ka rika gane su wajen tuntuban harshe wajen lahanin qawli wajen contradiction din magana sai sun faɗa yau kuma sai ka ji magana ta wani wani kamar ba su duka faɗa jiya ba jiya kuma sun ce sadan yau kuma ga shi kun ce kaza tun tuban harshe ke amma musulmi ba ruwansa hannun tsana nan ba wai sun tuna nan musulmi ba sai kuma ta jiya sun ce ta yanzu kuma sun ga sun ce kaza sai ga ana kama su a cikin zanci ana kama su a cikin magana saboda ba su da gaskiya wallahu ya alamu a Allah ya gama sanin dukkanin ayyukanku na'am ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم الله يسوى والله ذام بداكم ذام جرباكم حتى نعلم حرم جانا باويدا الله يسوى بداكم أنا حتى يظهر أكيمشي حتى يبين أكيد المجاهدين منكم مثل كواي المجاهدين gaskiya daga cikinku masu san taimakon addinin Allah da gaske والصابرين musamman su haƙuri wa na balo akbarakum mujarrabu labaranku labaranku malamai suka ce mujarrabu abin da ke cikin zukatanku da kuke koyewa alfudailu bin iyad in ya karanta wannan aya ya zubar da hawaye yake Allahumma in balayta asbarana fadahtana ya Allah in kace za ka jarrabi labaran mu babu shakka za ka kunyata mu duniya ta ta abin da ne yace Allahumma laka sifat ya ubangiji lalle kira ta tabbata gare ka ma'ana waɗanda suke jin tsoron suna cikin musulunci ma'ana tsoron munafurcin suke yi tsoron kada Allah ya kama su suke yi. ladina إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم إن الذين كفروا لا يعلم بس كافرك وسبب أن تبيد الله سنة كي يمتعني لك فهيك الدين الله وشاق الرسول سنة سابع ومنزل من بعد ما تبين لكل فداء قائم شريعة تبين كذلك تسند قسيا لا يضر الله شيئا وانا بذلك تسأل الله دفور يرى فسيهدك أعمالهم كما بسنة الله دي ورقة ayyukan أيوة، في da كل من نعم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا يا كما في إيمان أطيعوا الله في الله آه wa ati'ur rasul ku wa manzan Allah ɗa'a ta kai tsaye ya kamata ne suka ce duk inda Allah ya faɗi ɗa'ar Allah da ɗa'ar manzon ko da ya haɗa ta guri daya dan lokaci ma ya raba ta kuma ya bawa kowanne dalili mai cin gashin kansa don nuna cewa Allah da manzansa bin su ake kai tsaye Allah ya bai annabi garanti ya ba shi tabbas ya ba shi dama a bi shi da kafa don ya ba shi kariya ya ba shi tsari ya ba shi protection daga fadawa cikin kurakure a cikin wahayinta. da shari'arsa da aka duk inda annabi yace ku bi ni kawai ku bi shi Allah ne ba da wannan tabbas amma da yaje gurin shugabanni bai ce abin su kai su ba sai an auna da abin da suka ce in bai saba Allah ba sai abu in ya saba Allah sai a ce ran sai da ku hakuri ana bin ya saba Allah ta ce a tsi'in lahu wa a tsi'in rasula wa ulul amri minkum da cewa a ɗo'o ulil amri mai kuma ya yi biyayya ga shugabannin da yake ku ga Allah sai ku yi ku ga Allah sai ku yi kuma da shugabannin ku Shugabannin ya hada da malamai da malaman tafsiri kuma ya hada da waɗanda suke mulkar ku ko da ba malamai ba ne domin duniya ta zauna lafiya domin a samu tsari ba a zagin su ba a cin mutunci su ba a wulakanta su idan suka ba da umarnin saban Allah ne kawai ba za a ba na fata an gane shi ne wa ulul amri ne shi sa ma yake fa in kana za ku fi shay'in duk abin kuma da ya rikice muku kuka ce ce ku ce akai farduhu ila Allah wa rasul kuma da shi gurin Allah da gurin manzon Allah za a samu waraka to Allah yake ku ba Allah kai ku ku bi manzo kai ku yake cewa wa ati'ir rasula ala tubtu li amalakum kar ku ɓata ayyukan ku ta hanyar riya ta hanyar munafurci ta hanyar yin abin da bai dace ba na'am إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الله يساسك وأن الله أن تكافرت سنة تنجي متاني قبل صحيح الدين الله ثم ماتوا سكبوا مثل wahum kuffarun suna kan kafircin su falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai yafe musu ba ba zai taba gafarta musu ba ba zai taba fitar su ba da nan da ke nuna noba ba har abada ubangiji ba zai yafe musu ba Allah ka tsare إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يسركم أعمالكم فلا تهنوا كركم ريني إذ أبنجد يكون مسلمين وتدعوا إلى السلم كل كل أشرى أبو أي سله كلا كتالك أبو أي سله كركي هكذا فمن وإن جاء له من سلم قد لها وتوكل على الله in sai suka karkace suka ce a zo a yi da kansu to su karkace amma su sa sharuɗan kamar da ko iran da yanzu ana ce a zo a zauna a zo a yi sulhun suna cewa sun yadda amma a ga ƙa'idoji daga cikin ƙa'idojin su kaza kaza kaza suna ta sawa saboda wato Allah da kuke gani abin tsoro ne ko da iran suna da kurakurai mu a gurin wallahi ba da su domin mezajin Allah da mezajin manzannin Allah da masu kashe musulmi kai tsaye babu shakka waɗannan ba abin goya ya ba ba kuma abin yadda ba ne kai tsaye. Abin lalacewar Iran ko ba suna dajin sahabban Amin sallallahu alaihi wasallam ne kusa su yi a kan waɗannan arnin duniya. Wannan fada namu na cikin gida kuma an zo su a wani wurin shi a. Ai ba ta gani. ya walwale shi da hujjoji wal bayyana shi amma dai yanzu da mu ce Isra'ila ta ce ba ko mu ce gara America a wannan ba daidai bane ko ba komai dai alal aqalli ni ina da ina da ina da kilifin wallahi mutum yau yana waya ta lafi kita ni fa da shi'a da sunna da ɗaya ne a gurin da shi'a da sunna ce babu wani bambanci kowanne sai ne ya ce shi ya gan ne Bos ne ke sunni an shi'i ne duk da ma dai duk a gurin ne da aka ya kan bambam ya zai da zai bambanta wani sunna da shi'a wallahi da kan ce ku faɗa mu musulunci a gurin mu da shi'a da suna, mun ne mutu kallon duk ɗaya ne to kai ne kake ganin ka ce gwara isra'ila gara amerika da yan shi'a wallahi ba za mu faɗa haka ba ko ba ko ne gara su kuma alal akalli yanzu duk kasashen larabawa su suke iya tunkaru kuma yanzu masu yi mutu ruwan wuta kowa ne gani suna cewa police police ko jiba iran ko jiba ko haka su ce wani da Allah ku yace mana su mana afuwa to sun ji wuta ne kuma aka bai isra'ila ya ce ya ce jiba ku yace mana wani sa zuwa saudiya haka sa zuwa dubai sa zuwa qatar amma ba za su ce ya fi mana wanda a yanzu suka kira yan sallah raba a kusa za su kawo wallahi dangi za su dauka su a gudu za ka ya kamata mutum ya rika sanin siyasar duniya siyasar duniya yana tafiya ne da hankali da sauransu Allah ubangiji ya sa ya samu dace ubangiji ya ce karku rauni karku kira ai karhu وانتم لا الاعلون فارقوني اسما الله معكم الله هنا تاردكم ولن يتركم اعمالكم الا بعدين تسوي ايكم كبكوك لهم نعم انما الحياه الدنيا لعب وله فان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالون ألكم أموالكم إنما الحياة الدنيا لن نرى إلى الدنيا عند تشكرون الله يسمى إذن وأساتي ولهو ورجيك هيانياتي فتنسقون با أيتوني من إنكك بإنكك الإيمان وتستقي كك بدوكة الله يؤتيكم أجوركم الله ذي باكم تشكي الله دنكم ولا يسألكم أموالكم kuma shi Allah ba dukiyoyinku yake tambayar ku ba ba dukiya yake ya ku bashi ba ba kudi yake ku bashi ba ba abin duniya yake ku bashi ba in ma ya tambaye ku ita in ya yas'alkumuha in yas'alkumuha fayufikum taqwan wa yukhrij adranakum in ma ya tambaye ku dukiyar ai kowa ya san cewa Allah ba shi zai amfana da ita ba idan Allah ce ku bada zakka ai ku bayar Allah rance man zallabi yuqridu Allah qariban hasana ay da'ifahu lahu wa lahu to wane ne zai zai ba su je ta guri ka za ta ajiye Allah zai zai karba ko zai tura malaiku ya zai kwanta babu ba ba ce ce ta addini ce mutu yan uwanka yi ka da yi da shi ne ka biya Allah to da Allah zai san tambaye ku ma ayyuhu fikum da na ce muku cewa ku yi ku yi mafukali Allah ya ce ya san za ku rawa ya san wasu da za su bayar ba wa wasu rage a daganikum Allah zai fitar da duk allasa zuciyarku ya gano masu san su da waɗanda ba sa so su sai Allah ya shaida ya ce ha antum haula ha antum haula تدعون لكم أنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل نعم. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا لا يكونوا أمثالكم. الله يقول ها أنتم هؤلاء كل منكم وأمن من ذلك لكم غنى قولا رباوات قد أين لتنفقوا في سبيل الله أكرك جيسركم أنا كرمكم cewa ku zo ku ciyar da dukiyar ku fi sabilillah fa ku kun man yadkhal a cikin ku akwai wanda yake rawa yake kin fitarwa wa man yadkhal fa inna ya yadkhalu an nafsi to wanda ma ya rawa ya yi rawa ne dan kansa bai ƙari Allah ba bai rage Allah da komai ba san da ka bayar kanka kaiwa amfanin kanka zai dawo saboda ka yayin da ta hana kuma ka yi wa kanka ne ka yi wa kanka rawa ne kai ne za ka bi kiyama ba za ka ga sakamakon yawa ba wallahu da ganin shi kan Allah mu wadaci ne wa an min fuqaran ko ne fakirai talakawa zuwa ga ubangiji da yi kata wallo in kuka ce man gaba ɗaya ba za ku yi ba haka mun qauman ghayrakum Allah zai da waɗansu mutane inda ba ko ba in mala ya kunu amsalakum in ya zo da wasu kuma ba za su gani irin kuma a wancan lokaci a wancan lokaci da aka ce farisa farisa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana nufin iran ba guri ne mai faɗi yanzu da ka gana ta iran turawa ne suka rarraba farisa yanki yanki da har su iraki da su afghanistan da ina ne da ina ne duk suna cikin ƙasar farisa a da yanki ne mai faɗi ba ana nufin ƙasa ƙwaya ɗaya ba na fata an gani ba haka al'ummar da Allah ya fitar a yankin farisa a matsayin musulmai a matsayin malamai a kowane fanni da suka a jini. malaman hadisi su imam al-bukhari ɗinin da kake ji a tirmidhi su ibn majah duk malaman hadisin ne har ba larabawa babu wani balarabe mamu musulun ne wasu kita balarabe ne amma wallahi malamai sun ce ba balarabe bane shi ma asalin shi ba san fariran balarabe ne haka malaman lugha malamin da suka yi wa lugar larabci hidima ba laraba ba ne malamin da suka kirkiro bangaren technology a addinin ce ba laraba ba ne bangaren ilimin muta da suka zo aka amfana aka samu ta ɗaure ba laraba ba ne Allah ne yake gaya musu cewa in ba za ku ba duk da suna tare da annabi annabi nasu ne ba Laraba ne wallahi Allah zai zo da mutanen da za su taimaki wannan addini din laraba ke gwani har da kansu din a wancan lokaci yake sa ya muzala wannan mutane ne Allah zai canza su da mu idan mu ba za mu ba annabi ya nuna Salman al a lokacin daga Farisan yake يتي لو كان الإيمان عند الثرية لناله رجال من هؤلاء دا إيمان ذي ذي قيني نير سمي بقي مكلي من الله من سرسل ذي سيدا قلش كسلمان الفارسي فيه كذلك وفتا سيدك غني كمرآي ساتك وانا مدنة هنا كي إيران سيدا رجل بستفاد يوم آه ana magana ne a kan ƙasar farisa a wancan lokacin ta gaba ɗaya duk wa'annan malaman a cikin su Allah ya fitar amma a larabawa wallahi aka ce ba a samu ɗaukakar ta ɗaure na ilimi irin yadda aka samu a cikin wajen larabawa sai da aka larabawa sai abin da za su nuna masa na'am annabi balarabe ne qur'ani balarabe ne ko ba ta ba wannan abin shi yake shigar kwakwalar su rika ganin kowa ma da ita ba kowa ma da keke ne kowa ma musulun kare amma Allah ya Wannan shi wallahi su ke sai da kansu sun san cewa idan aka koma ɓangaren ci gaban addini da da'awa da yaɗa musulunci Allah ba za su sa su a ciki ba Zai ko mu ta daɗa a cikin Qur'ani in ka gaba baki ya zo wallahi faranda suke yi ko ta an ce su ko dai a yi ma gudu a zai wani sauri amma wallahi ba ta gani ne kitin na ƙur'ani ma sun kitin ya karanta hadda mai ƙarfi karatu mai kyau harshe ya fi sama karatu mai kyau wallahi ne kitin amma wannan jinin ƙabilansu wanda annabi ya yi shi ya zo ya ƙabi daga larabe ne bai ba da ƙofa ba tribalism nationalism annabi bai ba da ƙofa a kansa ba amma har gobe wannan jinin na kabilanci yana damu su sa suka kasa zuwa ko'ina a ci gaban duniyar da suke gaba ba duk in ka shiga talabijin sun san da salat alawar wheat da chocolate da alaƙa alawar alawar wheat wallahi ba abin da ake talla amma ka ka nuna ka ga an yi waya ka ga an yi mota ka ga an yi kaza duk da za ka ga wannan ba da haka ana maganar ƙabilanci wannan yin yadda suna da shi har goban ka je suke kai su da dole kai in kai sahu da su su rika jari kafa ba za su ci abinci tare da kai ba ba ka isa ka duk kudin ka su ba ka aure ba balarabe SAO ai ka taba ganin wani dan gato ya ce zai su ba shi aure Allah duk kudin dan gato bai su ba shi mata SAUdiya ya da aure yar misra yar da yar imani amma Saudiya sai dai in ta mutu babu auren ko za ta kai shekara ɗari wala da rasu ba shi saboda kawai ƙabilanci ba ka isa su ba ka ɗaya duk imanin ta kuma sai da haka duk wani habar ƙur'ani da za ka yi da kutubin sita da wani muwa ƙamalin wani ba ta sa su ba ka aure ba ko bai sai sun yi ƙabilanci da shi sa suka daƙi da guri ɗaya Allah ya gaya musu sun daɗewa wa in ta tawallai wasu da bilkanin gairafa amma la ya kuno amsalaku ta haka ta je karanta tarihin ci gaba na musulunci ya ɗaukaka ta a kowane fage wallahi ba laraba ba ne Allah ta'ala ya samu dace ubangiji Allah ta kai mutum baki da su ina da tambayar Thank you. نعلم ya tambaya yake cewa ya halatta mutum ya yi zaka sulfitar da zero alhali yana da shinkafa da ya halatta a duk wani dangin abinci ya halatta gero ana ci dawa ana ci shinkafa ana ci abin da ya sa idan ka ce sai lalle da shinkafa ko fara fito ko ba su ba misali tana da darajar ta da talaka ba zai iya amfani da ita wajen duk gidansa sai fitar da shinkafa ba sai da ta fi tsada ko ba haka bane a tsada ka duk abin da yake da shi in ya fitar ta yi shi wanda aka ba shi in ya zai bukata zai iya zai nemi canji ko ya sayar ya so shinkafa da yake so abin da ba a so kawai shi ne a rasa a ce ba amma ya halatta bayar da duk abin da zai iya Allahu ala Kaduna yace ya halatta a alƙunuti a rika rera addu'a kamar da ake rera Qur'ani gaskiya a iya sanin na malamin suna cewa wannan bai zo a tsarin magabata ba addu'a ana yin ta ne da sunan roƙon ana ba da rera ta kamar sai da ake koya a wurin larabawa an ji suna yi sai mu dasa wani abu ne mai kyau Allahumma adina fi man hadayt atina fi wannan gaskiya ba Qur'ani ne sai addu'a ya kamata sai Allahumma adina fi man hadayt wa atina fi man atayt wannan rera wa gaskiya ma ne take da kadaci ba ba da abin da ke yi ne ba ko da abin da ke daidai bane wallahu a'lam Thank you. alhamdulillah dama yau ne ya muka karatunmu saboda a samu a huta ɗan kwana biyu ne kafin sallah yana roƙon addu'a ne ga dukkanin musulmi da ke ɗaya a yi addu'a ne cewa dukkan matsalolin da ke damun ubangiji Allah ka warware mana babu shakka dama muna so mu amfani da mu dama mu roƙi Allah ne addu'a wa ƙasar mu da al'ummar mu da kawo kanmu da iyayen mu waɗanda suka rufu da waɗanda suke da rai da malaminmu da ɗalibanmu da masu yawan da suke ba mu umarni don Allah a zuwa addu'a mai amfani da wannan dama mu yi tawassuli da karatun da muka yi da Qur'anin da muka karanta Ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya amsa dukkanin addu'o'i abin da yake damu mu na matsalar tsaro din nan da hasarar rayuka a nan arewa mai dubari zan fara ina ne ya ubangiji Allah ka kama mu sauki ba don halin mu waɗanda suke hannu da aka kama su Allah ka kubutar da su ni da muke da yanci muke zaune lafiya a wannan ƙasa ta mu ubangiji Allah ka tsara mana zaman lafiya dukkanin abin da ke damu mu Allah ka mana maganin ka dan uwan da suka rasu Allah ka tuna da su da rahmarka wannan shi ne gari wanda ya rasu muna tunawa da shi a wannan majalisi ne albarka albarkacin garinsa da kuma abin da garinsa ya haifar na albarka yi wanda ya sha fama da rashin lafiya ya ba da shi alai samun wannan da ya rasu da sauran yan uwan shi Allah shi ma ya gafarta musu ya waɗanda suke da rai kuma yanzu Allah ubangiji ya sa musu albarka baki ɗaya ya haɗa kawunan su baki ɗaya wannan gari na mari da Allah ya musu albarka Allah ya ƙara musu albarka Allah ya sake haɗa kawunan mu da sake samu na farin ciki a duk inda muke garin Kano da Najeriya da Arewa su da Allah ka sa mata albarka dukkanin mutu Allah ka mana maganin su da su da sojojin mu da suke gurin kwana suke irin wannan kokari babu shakka suna roƙon addu'a suna mutuna da suna addu'a ubangiji Allah ka ba su nasara Allah ka tsare rayukan su ubangiji Allah ka ba su nasara su yaƙi dukkanin waɗanda suke yaƙar al'ummar musulmi duk inda in yan ta'adda suke Allah ka kama su ubangiji Allah ka kama su Allah ka ɗora sojojin mu a kan su Allah ka ba su nasara a kan su sai da muna ba wa ƴan uwa haƙuri waɗannan kwanaki da ka rage insha Allah za mu yi hutu da zuwa in Allah ya kai mu shekara mai zuwa mu tsora a kan cikin suratul fatihi Allah ubangiji ya bamu rayuwa mai albarka ya bamu tsoro mai albarka ya sake nuna ta mu waɗannan kwanaki masu albarka dole ne addu'a ga kwamitin masallaci da kwamitin tafsiri da sauran ɗan uwa waɗanda suka saurara kuma suke taimakawa da dukkanin abin da Allah ya hore musu da kwamitin marayu dukkaninsu Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah ya biya wa kowa bukatunsa Allah madaukakin sarki ya gafarta mini ya kai mini dukkanin kurakuran mu baki daya adadin malamai uku ce da aka bai wa kaya sun kai mutum ɗari bakwai da goma sha uku ɗari bakwai da goma sha uku Allah ya saka kowa da alkhairi sannan kuma duk da haka ana ci gaba da neman taimakon saboda idan babu wuta ana ta da inji don rage zafi da kuma haskaka masu wuce kafi haske Allah ubangiji ya saka kowa da alkhairi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 نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم من النار اللهم حرم وجوهنا على النار حرم بشرتنا على النار آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا